ina mutane na masu son jin labari ku zo ku ji wani labarin da zai ba ku mamaki kuma ya burge ku kuma ya ba ku baya yanzu kuna tasha aka ce to shi wanda ta hada ki da shi yaya kuka yi da shi ai bai ƙara kiran waya na ba a ina muka magana me ya shiga tsakaninku da shi kuma wani bayani kuka yi gaskiya bayanin da muka yi da shi akan zai kai ni gidan su eh. sai kuma ya canja maganan shi ya yi waya a kusa da ni eh. sai ya ce ofis za mu samu rara ɗan sai musu to ba matsala amma dai gaskiya dai abin da zan ce kawai hmm, Allah dai kawai ya kyauta amma dai yan Kano gaskiya eh, to me yace miki me ya faru shi dai kawai yace sai dai ne mai amfani da ni hmm. shine mafita na kawai kai tsaye miki wannan magana ko akwai abu ne ya fara shi kai tsaye ya min magana hmm. yace ai idan har zan garara a duk duniyan nan in wanda zai iya min hanya in garara dole sai ya nemi abin da yake nema game da ni ne sai na ce to ba wata hanya sai ce to ni kuma sanda da nake marara. gaskiya to sai dai aka manta da iyayen shi ko da menene zan iya yi adam kawai burina in gan shi buri burina kawai tun da na tashi to da ya nemi ki ya kuka da shi ne kawai sai na yadda hakan nan dai ba masalatin da sabida na ta je ganin rara ba ta samu ganin rara ba amma wani ya rarike ta to Allah ya sa an samu karuwa Allah ya sa an samu karuwa jama'a inda za mu ce wa mutane wannan karuwa ce sai mutane su ce baka mata adalci ba ai soyayya ne ba haka ake soyayya ba duk soyayyar da za ta sa ka rufe idan ka saba wa Allah Allah ya tsare mu da irin wannan soyayyar ki bar gidan iyayenki daga adamawa ki zo Kano saboda kina so ki ga wani har ki iya ba da kanki a kansa to mu da yanzu haka ana nan ana mana bincike an ce mana wanda ma ya rarake tan wani dan fim ne kuma shahararre wanda yake fitowa a irin uba din nan babban mutum ne so <laughs> ana kan mana bincike insha Allah kuma za mu kawo muku wane ne wannan ita ce abubuwan da muke gaya mutane cewa a duk cikin kowane society akwai ɓata gari ina da yakinin cewa akwai 'yan fim ɗin da ba za su iya haka ba amma a cikinsu akwai wanda ke amfani da sunan iyayen gidansu suna samun dama suna rarrake yaran mutane yanzu Allah kaɗai ya san mutum nawa suka rarrake yaran mutane saboda suna so su ga rara kuma wannan saboda ba ta da kunya nan fata fito tana magana ku tausaya mata ne saboda tsinanniya jaka ce ke ba ƙauya kin fito ba ilimin boko ba na addini har kina iya buɗan baki ki gaya mutane cewa wai ke in dai a kansa ne koma me zaki to shi a kanki ba zai komai ba saboda rara ba zai iya barin wani ya zage shi a kanki ba kuma wannan abin da kika yi idan ya kalla ma ya san zubar mai mutunci kika yi bata mai suna kika yi shegiya tsinanniya jaka in Allah ya so ya yadda in Allah ya duniya dan annaba har ki mutu ke da ganin rara haidi a TV shegiya wace bata san darajar kanta ba baki san darajar iyayenki ba kin bata wa yan garin ki suna haka yan adamawan suke Ƴan adamawa land of beauty garin da kai ke kin san kin san kima irin na yan adamawa kuwa manyan yara wannan ƙarya take ba daga adamawa take ba yar bura uba yar ba fotoro wala yar ba fotoro ai munafiki ne kai batar da al'umma kake so kai yaudarar al'umma kake kana dilmiya su cikin kafirci amma ga arne nan tantagariya wanda bai yi kwana ba ga inyas nan ya fito ya ce kowa Allah ne komai Allah ne a kira mu mana ce mu karanta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiyayyen halitta shi ma ba ma bukatar taimakon sa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah muguwar cikawa to na zancen kuma shahada a <laughs> ina ka samu zancen shahada kuma ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa sun mutu cikin abin da ya fi zina da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi gara waɗannan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi. Za ku iya za ku iya haɗa mun zama da ɗahir bauchi ko kuma duk wani ɗan iskar shehi da kuke da shi a ɗariƙar tijjaniya in tabbatar da cewa an gina ta akan shirka da kafurci? Wato jama'a kun san wani abu? ku ya hakuri ba a san mu da zagin malamai ba ba a san mu da cin mutuncin malamai ba kullum abubuwan da muke muna yi ne mu daga darajar malamai kuma mu kare addinin mu amma ina muku rantsuwa da sunan Allah ban taba ganin tsinanne ban taba ganin kidahumi dabban malami a duniya ko da ke wannan ba malami bane irin wannan mutum kai kenan babban burinka a koyaushe ka dinga kafirta mutane ban taɓa ganin wani mutum kwaya ɗaya da yau aka ce gashi ya zo gaban ka ya musulunta ba burin ka shine kullum wanda suke cikin musuluncin ka dinga fidda su a musulunci kana kafirta su wani wani irin tsinannen mutum ne an kira ka mukabala dan wahala ka kasa zuwa sai cika baki kake kana bidiyo a mota dan kutumar durin kwashege in kana da gaskiya ka je mana babu wani malamin da yake kasan nan wanda baka zagi iyayensa ka tsine mai ka ce jahili bane daga kan malaman izala malaman ɗarika malaman shi'a babu malamin da baka tsinewa ba an ce mana malamai magada annabawa ne kai da wani annabi kake koyi jama'a ku yi adalci waye ya taba jin a tarihi wani annabi ne ya zo ya yi da'awa irin ta wannan jahilin mutumin wani annabi ne an ce kana koyi malamai magada annabawa kana gadon annabi ne kana koyi da annabawa wani annabi ne ya yi da'awa irin taka kai baka taɓa musuluntar da mutane ba kai babban burin ka shine kullum ka dinga ɗiban musulman kana fidda su kana mai da su kafirai kai kadai ne mai ilimin addini dan kutuman bura uba na tsani wannan mutum ni ba saboda yadda na tsani wannan mutumin ko hoto in ina zuwa hoto in na je Kano shege nake saboda na tsani wannan mutumin gari yake kawai laifin ma yan anguwan su ne da basu tugu tsun uwarsa ba malamin addinin musulunci kai da a kullun ake so ɗabi'unka a matsayinka na masoyin annabi a dinga ganin ɗabi'un annabi a jikinka ka dinga koyi da annabi ka dinga kiran wanda ba musulmai ba suna shigowa addinin ka saboda kyakkyawar ɗabi'arka amma tsinan ne dan wahala kullum ya dai ka dinga kafa hoton mutane an yi yan maulidi ka ce wai gwanda mutumin da ya mutu a gun luwaɗi astaghfirullah a'udhu billahi salamu alaikum jama'a wato a kullum addu'ar da nake shine wanda ya kirkiri TikTok Allah ba shi ikon shigowa addinin musulunci idan ya mutu kuma ya shiga aljanna hujja ta ta faɗan haka shine ni sanadin tiktok alkhairin tiktok na sani ya fi sharrin ta yawa ni a guna alkhairin da tiktok ta zo mana da shi ya fi sharrin yawa hujja ta ta faɗan haka shine ni hanyar da na kama a social media alkhairin da nake gani da addu'o'in mutane da ci gaba da nasara ya fi min sharrin da nake gani yawa abin da nake so mutanen mu su gane shine a duk lokacin da an ka shiga tiktok irin abin da ka fi zama ka kalla irin shi za a dinga turo maka a koyaushe akwai manya-manyan mutanen da suke da foundation na taimakon mutane a kasashen duniya akwai su a Najeriya musamman in ka duba manya-manyan mawaka na kasashen waje da sauransu ina bibiyan page su ina kallon abubuwan da suke na tashi kallon bidiyon mutum zan iya kalla full idan na hau tiktok kafin a turo min wani abu sai an turo min mutanen da suke irin harkar taimakon na sama da goma ashirin kafin a turo min wani bidiyon da zan yi allah wadai da ganinsa so kun gani kenan ashe abin da kake so shi za a dinga turo ma sai sa nake gaya muku ni alkerin tiktok da na sani ya fi sharrin yawa saboda hanyar da na kama hanya ce da muke ƙoƙarin kyautata wa mutane jama'a na zo in ƙara muku saƙon godiya da wannan bawan allah malamin harisu da ke cikin garin jos wanda muka fito muka gaya mutane ga irin halin da yake ciki malami ne da ya ba addinin musulunci gudunmawa sanadin shi yara sun haddace alkur'ani ya kai akalla shekara talatin a bidiyo na na ce yana koyarwa sai daga baya ake ce mun ya ma kai shekara hamsin yana koyarwa ba magana shekara talatin ba ne. Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ku dube da ya koma aka fito aka gaya mana gashi gashi muka fito muka wa al'umma bayani alhamdulillah postin ɗaya na yi a kansa mutane suka supporting suka taimaka an samu kuɗi akalla ya fi naira miliyan ɗaya alhamdulillah an kai shi asibiti jute an biya kuɗin asibitin da komai da komai har Allah ya sa an sallame shi ya dawo gida sauran kuɗin kuma su wanda na wakilta akan abun suka siya mai buhun shinkafa biyu katannin supageti biyu ga indomi ga manja ga buhun masara da sauran abubuwa kuɗin da ya rage naira dubu ɗari biyu kuma suka dinka wa iyalan shi sakamakon ran da suka je suka yi mai wannan abubuwa an same shi yana bacci mutumin da bai da lafiya bai kamata a taso shi kuma a dame sa ba. ina mika saƙon godiya ga al'umma ko iya wannan nasarar da muka yi akan malami iya ita ce nasarar da muka yi a TikTok da ka bude TikTok din mu zuwa yau to mu muna ganin kamar alkhairin da muka gani ya fi sharrin yawa saboda muka danganta alkhairi da kuma irin farin ciki da muka sa al'umma kuma muka sa Allah kuma da al'umma da dai iyalan wannan bawan Allah ai mu ina ganin iya wannan farin cikin mu ya wadace mu a social media balle kuma ba shi kadai aka yi ba a cikin abubuwan da aka yi ma shi ba komai bane jama'a ina godiya dan da zan yi posting din ba za ku taimaka ba gobe ba zan yi ba so amma a duk lokacin da muka ce a yi dan Allah kuma ana yi to Allah da muka yi dan shi ya bamu lada ina mika sakon godiya to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutane na barkan ku da wannan lokaci a sunana Aminu Jeta na fito ne mika sakon godiya dangane da mutane na na social media abubuwa da suka faru da ni wasu na gani a social media sun mun jaje wasu ma sun kiran a waya a kowanda ba su da namba na a tiktok sun mun dm wasu sun mun magana ta whatsapp wasu ma sun kira ne lokacin da abin ya faru ban samu daman daga waya ba to ina amfani da wannan dama ina gode wa kowa wannan ma shine nuna soyayya lokacin da wani abu na farin ciki ya same ka mutane su fito su nuna maka soyayya da kuma farin cikin abin da ya same ka lokacin da abu ya same ka na bakin ciki a fito a nuna maka alhini gaskiya mun ji daɗi kuma mun ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala ina miƙa saƙon godiya ina godiya godiya mara adadi duk wanda ya mun fatan alkhairi da wanda ya gani ya sharing abubuwan da something like gashi nan abubuwa da sun faru jama'a ina miƙa saƙon godiya ga wanda zai ga bidiyon nan zai ce to me ya faru shi bai sani ba shine ranar lahadi ina kwance barayi ne suka shigo gidana kuma alhamdulillah dai sun yi nasara sun mun barna da yawa hasali ma na ji ciwo a kafafuna amma yanzu alhamdulillah kafa ɗaya da sauki ɗaya ce dai har yanzu nake dan fama da ita amma ita din ma ana samun sauki gaskiya sosai sosai so abin da ya faru kenan sai yasa kwana biyu za a ganni shiru a social media bana na to ina mika sakon godiya ina godiya ina godiya ina matukar godiya Allah ya saka wa ku kyara ya kai ya kaza mera kaka me ga maza wanda bai yi gamu da tarbiya ba kai baffaɗan hotoro banza jahili mai yanka haza kyarkyara ya kai ya kaza mai kaka me ga maza wanda bai yi gamu da tarbiya ba jala jalungo da baffa da dakta jaki wanga karfa bakin kare baya da iffa an ba abi ma'ana ta baffa ba su gane abin da ke nufi ba wai iyayen annabi na me suka yi wa ubangiji na wanda har ya fusata nuna baffa da na halina arna me yasa ka san ubangiji ba an ce abi wa a baka finnar baffa rainai yi karkar bakin kare ya laƙa namar. ka sa abu lahabin a jumlar ka ga ya gaba da kuskure ba abu lahab ya riski saƙo hassada ta yi sai ta leƙo ya dunga jayayya ya miƙo shawarwari ya haɗa da roƙo bai so abi mai uluhiya ba aljanna gun sai da amina wajibi ce za na nuna aya a kana kani da kaina Surar duha ita ce na wala saufa ba zai fassara ba. Abdullah baba gunsu baba bai ji saƙo ya ƙibi ba, bai shirka ko da wai ba, me zai saka shi cikin uku ba wanda bai yi dabo da tsatsu ba ba. A sanda annabta ta yanke komai mutum yayi babu beke, a shagiya yi doke-doke ko anan fatawa da sake ba a ce duka za su hallaka ba sai ran kiyama wanda ya yi su wannan yinin zai tattara su waɗanda ba shari'a a kansu ya ba da umarni gare su su shige wuta ba da tsaitsaye ba waɗansu sai su wuce da sauri babu uffan babu tari sun karɓi umarni da fari waɗansu sai su fito da tsari ba su daina dike da gardama ba tambaya za su yi su ce wai me yasa aka bar su sawai a duniya ba annabi wai da zai faɗa musu ce akwai wai da lumba su daina gardama ba wanda umarninsa sun bi aljanna ce zai ba su rabbi saboda shi ne zul'iƙabi waɗanda sun bujire hisabi bai bar su su tsira lahira ba hasbu